إلى المسجد لقص الذي باركنا له لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل بالكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنينا وجعلناكم أكثر نذيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء لهم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا mai za a ce masa ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawm alayka hasiba man hitari fa inna ma hatadi li nafsihi wa man dhalla fa inna ma yadhillu alayha ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية نمرنا متر فيها نعم فمسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكما هلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العادلة نعم عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد sannan ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن نعم فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء هؤلاء من عطاء ربك وما كان أعداء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فآل لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أيها الإخوة الكرام البررة أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan farfajiya darul hadith makarantar kyankashe kajin sunna a kuma cikin wannan gari na kumasi a kuma wannan ƙasa ta ghana yau mu bakwai a ghana mun shigo ranar alhamis da ta gabata alhamis da daddare muna loris park a garin akara ranar juma'a muna masjidu khalid ibn walid a cikin garin akara ranar asabar muna masjidu abdullahi ibn abbas a ashama masallacin sheikh muhammad umar ashama sheikh anas ya kai mana ziyara da shi aka matsa wa kwari shelters a wannan daren ranar lahari cikin amincewar allah muna kasuwar garba ranar litinin muka dangana da can bakin boda muna tamale ranar talata muna tamale yau laraba gabu a darul hadis a kumasi in Allah ya amince gobe da ni da alarama mu cika rigar mu iska ruwa ya koma rafi Najeriya to ina addu'a wannan taro Allah ya kara masa albarka ba za mu yi wa'azi a darul hadis ba sai mun yi addu'a ga Sheikh Tawfiq Allah ka gafarta wa malam Allah ka lullube kabarin malam da rahama Allah ka sa malam yana aljannar firdausi Allah ka azurta shi da makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuma muna yi wa Allah godiya Allah ya raya gidan malam yau ga albasa ta yi halin ruwa ga su Sheikh Anas a sheku sagir alazi sara kabiran ga suna ana ta gwagwarmaya ana ba bidi'a takardar sallama bokaye da mushirikai da waliyar da marasa rajista duk an tattara su ana ba su disileta sun maliman da suke rauni suna cewa ba inda zai je ya zunguro sama da kara ya sha tafi karfin cikin shi ya baro ta da faɗi a to yin dai akan suna da aƙida ne ba a baro ta da faɗi amma baro ta da salari gaba daya Allah ka karba mana Sheikh Muhammad Umar Ashama Allah ya saka maka da alkhairi wallahi wata babbar katanga ce da take ba suna kariya ba za ka gane wannan ba sai ka zagaya afirka kwanan nan mun yi kwana takwas da shi a jamhuriyar nijar tsawon waɗannan kwanaki takwas bidiya ake ba takardar sallama a wannan lokaci ne bukaci a cikin watan disamba na kawo ziyara nan ƙasar ghana na ce masa zan zo in allah yarda duk da ƙasar ghana ta ɗauki saiti da ta yi sanyi ba a wa'azi akan bidiya da shirka da ka taɓa bidiya da shirka sai da ce a lahiya tare to amma yanzu an ma sallame ta kuma na fahimci mutanen gana sun gane sunna na gane Allah ya muku albarka ba dogon wa'azi zai yi ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya tambayi mala'ika jibril ka ba da labari menene musulunci mala'ika jibril ya faɗa wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda biyar a ciki akwai kalmar shahada akwai sallah akwai azumi akwai zakka sannan akwai aikin wato aikin hajji waɗannan abubuwa ne da ake aikata su a aikace shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su da musulunci sai ya sake tambayarsa to ka bani labari kuma dangane da imani sai mala'ika jibril ya lissafa masa abubuwa guda shida Yace na farko imani da Allah da mala'ikun Allah da littattafan Allah da annabawan Allah da rana ta ƙarshe da kuma ƙaddara mai daɗi da mara daɗi kenan waɗannan su ake ce rukunai na imani da kuma jibril ya tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam annabi ya lissafa wa mala'ika jibril waɗannan abubuwa guda shida ƙala sadakata jibril ya ce ya manzan Allah gaskiya ga faɗa abin ya ba su habbai mamaki ya za ka yi tambaya an gaya maka kuma ka ce an yi daidai sai ka ce malami yana yi wa ɗalibi jarabawa kenan da ma ka san ansar kake tambaya wannan ya jawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya yake faɗa wa sahabbai mai tambayar nan ba wani bane mala'ika jibril ne kenan waɗannan abubuwa da ya manzon Allah ya lissafa wa jibril guda shida su ake cewa rukunan me rukunan imani ba ka zama mai imani sai ka yi imani da su su ne asalin rukunan aƙida da wayannan ake gane aƙidar ka a tsaye take ko ta karkashi da wannan ake gane ahalin sunna kake ko ma wani shirgegen mushriki ne ba a sani ba da wayannan rukunai guda shida ake ganewa shi yasa akwai bukatar wayannan rukunai mu dawo mu kalle su kusa ba mu kalle su daga nesa ba domin mu gane abin da suka kunsa saboda muhimmancinsu domin su ne ƙashin bayan aƙida ƙashin bayan imani da su ne ahalin sunna suke bambanta da 'yan bidi'a Allah ta'ala ya samu dace wayannan ne guda shida kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nufa safa zuwa cikin hadisi to idan kana yawo a Qur'ani mai girma ma zaka rinka samun su inda Allah ya ambace su a cikin suratul baqara ana ramma Allah madaukin sarki yace ne salbir laisa albirru an tuwallu wujuhakum qibala almashriqi walmaghribi walakin albirru man amana billahi walyawmil akhir ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة يا والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الله مدوكين سركي أتكي وانا آية يتي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب sallah da kuke yi kuna kallon yamma ko kuna kallon gabar to ba wannan ne kadai yake cewa nagarta ba me yasa aka ce kuna kallon gabar ko kuna kallon yamma mu yan afirka muna yamma da ɗakin kaba in za mu yi sallah sai mu kalli ina sai mu kalli gabar wayanda ke gabar da ɗakin kaba in za su yi sallah sai su kalli ina shi yasa duk lokacin da na je aikin haji ko umra akwai wani abu da nake yi ba wai a ƙur'ani ne na gani ko wani ƙarin lada za a ban ko suna ta ce akwai ƙarin falala ba amma dai abin yana burge ni kuma musulunci ya yadda. duk sanda na je zan yi sallah ɗakin ka'aba to ban cika san in kalli ka'aba da gaima ina kallon gabar ba saboda a najeriya kullum gabar nake kallo to yanzu ga yi Allah ya kai ni har ɗakin Ka'aba bugun daga kai sai gola to maimakon in kallo ta yamma sai in ce bari in ɗana sauran wuraren daban da daman ɗanawa a Najeriya sai in koma daga gabar sai in kallo ko in koma daga kudu ko arewa ko in samu wani angle ko wata kwana ba na ce ma ka je kai akwai nada da za a ƙara maka ba a'a abun yana ban sha'awa da duk wata dama ce da na samu wanda kuma idan ba a nan ba babu inda zan samu wannan damar Allah ka samu dace Allah madaukin sarki yace sallah ba ita kadai ce nagarta ba akwai sauran aiki sai Allah ya ce walakin nalbir abin da ake cewa nagarta sai aka ce man amana billahi mun samu nawa daya wal yawmil akhir biyu sai aka ce me wal mala'ikati mun samu nawa sai aka ce wal kitabi mun samu hudu wan nabiyyin mun samu biyar a cikin rukunan musulunci guda shida mun samu biyar guda ɗaya ne ba a faɗa ba shine imani da kaddara to ana rama baro bakara dawo cikin suratul nisa'i Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi wa rasulihi ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl aha wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قلنا biyar waɗannan su ne rukunan musulunci duk wanda ya kafirce musu Allah ce faƙarin ballo dalalan ba'ila to haƙiƙa ya bata bata mai nisa Allah ka tsare mu da bata na kusa ma balle mai nisa kira a wannan ayar ma Allah sai kirga mana rukunan imani guda nawa biyar sai ba ambaci guda ɗaya ba wanne ne ba ambata ba imani da kaddara shi imani da kaddara Allah ya ambace shi a wurare da dama na alkur'ani mai girma saboda wani irin muhimmanci da yake da shi shi yasa ba a shigo da shi cikin wannan lissafin ba amma ayoyi masu yawa a ƙur'ani mai girma sun yi magana akan imani da ƙaddara daga irin wayannan ayoyi ana rama a cikin suratul mursalat Allah ya ce alam nakhluqukum alam nakhluqukum min ma'in mahiyin waja'alnahu fi qaririn makiyin ila qadarin ma'lum akwai kaddara qaddarna aha nimal qadirun to bar nan je ka cikin suratul qamar inna kulla shay'in inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar aha wa ma amruna amruna illa wahidatun kalamhin to bar nan je ka cikin suratul fusilat faqadahunna sab'a samawati faqadahunna سبع سماوات في يومين وأوحي في كل سماء أمرها مجيقبة مجيقبة وزينا السماء الدنيا بمصابيها وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم توبنا دي كتكين سورة الأحزاب وكان أمر الله وكان to bar nan الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان ladzi nazala al على عبده ليكون للعالمين نذيرا مجاقبة مجاقبة مجاقبة الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك أها أها وخلق كل شيء فقدره تقديرا to bar nan je ka suratu daha fa labista sinina fa labista sinina bi ahli madyana ka zo madita ala qadar aha ya mutu to bar nan je ka suratu al-hijr wa in min illa indana wa in min illa indana akhaza'inu to ka zo wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum to bar nan je ka suratu ra'di sai ka kawo a takbir a takbir a takbir in ba ka like ka ba kumasi hadda darul hadis Allahu ya alamu ma ta hamilu kullu unsa ga bimiƙidar duka waɗannan ayoyi da ana ma ya karanta mana ko ba ka jin larabci ka ji an ambaci kaddara a ciki a suratul mursalat ya ce alam na kulukun min ma'in mahim faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum sai ana ce faqadarna a ruwayar da alarama ya karanta mana faƙaddar na Allah ce sai muka ƙaddara fa ni'mal qadiru madalla da mu masu ƙaddarawa in ji Allah a waccan ayar suratul qamar Allah ce inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar komai mun halice shi da ƙaddara in ji Allah ba abinda ba da ƙaddara aka halice shi ba a waccan aya da alarama ya karanta mana ta cikin suratu fusilat Allah ce faqabahunna sab'a samawatin fi yawmayn wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana a dunya bi masabiha wa hirza bayan Allah ya faɗi ayyuka da yi sai ce zalika taqdirul azizul alim wannan kaddara ce ta Allah mabuwayi sannan gwani a suratul ahzab sai ce kai ku saurara Wakana kana amrullahi lamarin Allah ya kasance ƙadaran makadura yana tafiya ne bisa ƙaddara a waccan aya da alaramma ya karanta mana a suratul furqan Allah ya ce wa khalaqa kulla shay'in Allah shi ya halici komai fa qaddarahu taqdira ya kuma kaddara shi kaddarawa inji Allah madaukakin sarki a cikin waccan aya ta cikin suratul daha Allah ya ce falabinsa na fi ahali madyan annabi Musa ka zauna shekaru a cikin mutanen Maryana sun maji ita sai gashi kuma yanzu ka zo Allah ya ce ala kadar ba haka nan ka zo ba bisa kaddarawa ne mu muka kaddara ka zo gashi ka zo Ya sa wani zai ce to ya aka kabiru gombe ya shigo gana sun ita ala ya aka ya shigo a kara ala ƙadar ya aka yi wuce ta male Ƙadar ya yi shiga ta kima ala ƙadar me ya kawo shi kuma fi ala ƙadar. a waccan aya Allah maɗaukin sarki biri. hijri yace wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu duk abin da ka gani muna da taskokin shi inji Allah amma wa na zilhu. ba ma saukar da shi muna ba mutane illa bi qadarin ma'lum sai bisa gurgurun yadda muka kaddara kaddara wa musanan ne inji Allah madaukakin zai shi yasa wani zai ta Allah ya bashi kuɗi Allah ya hana shi kun san me yasa Allah ya hana shi saboda Allah yana san shi <laughs> akwai wanda Allah yakan hana shi kuɗi dan yana san shi ya ce ya Allah dala miliyan goma Allah ya ce mm, mm, ɗan ladi ba zan baka ba me yasa ya Allah ina kanka aljanna nake so ka aka baka miliyan goma dan ladi za a samu matsala ni kuma ina so ka je aljanna ba zan baka ba ya Allah miliyan goma Allah ce dan ladi fa abin da yasa baka neman mata yanzu baka da dala miliyan goma ne ko CD miliyan goma ka samu wani professional mazinaci za a aure yanzu talauci ne ya murɗe ka yasa ka haƙura ya Allah sidi miliyan goma Allah ce kaga ga ka da tawali'u ba girman kai kowa assalamu alaikum kana tafke dala miliyan goma za ka zama mota birin jabbar ko sawa da mutane ba za ka rinka yi ba ya Allah dala miliyan goma Allah ce a'a akwai matsala in ka samu cikakken na iska za a yi wani kwallon shege za a yi a wurin ba zan baka ba aljanna nake so ka je kuma sai ka je aljanna ya Allah da labe ba zan baka ba talauci murkushe shi shaƙe shi danne shi talauci sai ya danne ka sai ya murkushe in ka jijjiga ka jijjiga ka buga ka buga abin ya gagara to sai ka rungumi kaddara sai mu gangara dagaggen wando gage mu ga ashewa ke kana assalamu alaikum wato shi Allah duk abin da yake akwai hikima a ciki a waccan ayar da Allah ya karanta mana a suratul ra'd Allah ce Allahu ya alamu ma ta hamilu kullu unsa Allah ya san abin kowace mace take dauke da shi a cikin ta idan mace ta yi ciki Allah ya ce ya san menene a cikin tana yi waka ce ai likita ma ya sani in an je za a yi tsakanin zai gane ɗa ɗaya ne ko biyu namiji ne ko mace Allah ya ƙara wa likita ilimi ba shakka likita kayi ƙoƙari to amma dai har yanzu baka sani ba na ji ka gano ɗa ɗaya ne kuma ka gano namiji ne to yi mana ƙarin bayani malami ne ko jahili ne yi mana ƙarin bayani mai kiɗa mai kuɗi ne ko talaka ne shugaban ƙasa ne ko gwamna ko ciyaman na lokal gamma ana ramma ne ko ɗan amore yi mana bayani ɗan kasuwa ne ko kafinta makanike ne ko dan banza likita ya san wannan likita ga mana shekara nawa zai a duniya da kwana nawa da likita ga mana ina zai mutu likita yi mana ƙarin bayani da Allah eh, shinkafa kwana nawa zai cinye kamin ya bar duniya masara kwana nawa zai cinye likita ya san wannan Allah ba Allahu ya alamu ma ta kullu unsa Allah ya ce wa mata gibul arham wa mata zidat. Allah shi kadai ya san abin mahaifa ke tauyewa kuma ya san abin mahaifa ke karawa menene tauyewa ko karawa na mahaifa malamai sun yi magana guda biyu a nan magana ta farko suka ce mata sun kasu kashi biyu kashi na farko akwai mata waɗanda idan suna da ciki ba ta haila waɗannan su suka fi yawa mafi yawan mata in suna da ciki ba ta ne ba ta haila amma akwai mata waɗanda suna da ciki kuma suna yin haila kuma cikin yana nan babu abin da ya same shi shi yasa malamai suka ce a wajen saki ka sake matar ka tana jinin haila wanda sakin bid'a ne baya halatta ka sake matar ka tana me tana jinin haila duk yadda ta baka haushi dole kai haƙuri in tana haila sai haila ta ɗauke kuma ta yi wanka ta samu tsarki kamin kai kwanciyar aure da ita sannan ka sake ta ka kuskure ka kwanciyar aure da ita kuma to shi kenan in ce to zan sake ta to yanzu kuma Allah bai yarda ba sai yaushe sai ka zauna kai ta jira har sai ta sake yin sabuwar haila in tana haila kuma haramun ne ka sake ta ka jira sai haila ta kare bayan ta kare ta samu tsarki sai ta yi wanka kamin ke kwanciyar aure da ita to nan ne aka baka chance kana iya sakinta ma'ana matar da ke haila ba a take ta sakin bid'a ne sai malamai suka ce amma akwai exception to the rule wannan dokar tana da exception idan matar tana yin haila ne tana da ciki tana da ciki amma tana yin mai haila to ita wannan in an sake ta tana haila ba a yi sakin bid'a ba saboda cikin da take da shi shi ya kora bid'ancin sake ta tana haila ba sai ba ko kun gane karatu to kenan dai mun fahimci yanzu mata sun kasu kashi biyu akwai matar da in tana ciki ba ta haila akwai matar da ko da tana da ciki ta yi haila to matar da in tana ciki ba ta haila ɗan da za ta haifa ya fi girma ya fi nauyi in an ɗora shi a sikeli fiye da jaririn da mace ta haifo shi a can da take da cikin shi tana yin jinin haila suka ce to shi wannan da ya zo da nauyi cikakke saboda uwarsa ba ta haila sanda take da ciki wannan shine wa matar da wancan da ya zo da karancin nauyi da karancin girma saboda uwarsa sanda take da cikin shi tana yin haila wannan shine mata gizul arham shine wa mata gizul arham wa mata da magana ta biyu da malamai suka yi suka ce wani lokaci akan haifi yaro bai kai wata tara a ciki ba yaro bai kai wata tara a ciki ba sai wasa ta haife shi to duk yaron da aka haifa bai kai wata tara ba wannan shine mata gibul arham yaro da aka haifa bayan cikin ya wuce wata tara ya kai wata goma ko sha ɗaya to nan mahaifa ta ƙara wani abu ya zama wa ma tazdad ba sani ba ko an gane wannan me ake nufi da a haifi yaro bai kai wata tara ba ana iya haifuwar yaro yana da wata shida a ciki idan mace tana da ciki tana iya haihuwa wata shida shi yasa an kai sabuwar amarya ta tare watan ta shida a gidanka sai ta haihu ɗanka ne ɗan waye watan ta nawa a gidan shida ɗanka ne wata shida ba kwana daya dan kare wata shida ba kwana biyu dan kare wata shida ba kwana uku dan kare wata shida ba kwana hudu kana iya zuwa kotu a sangami yaron ba dan ka bane an gane karatu idan ta haihu bayan wata shida sai ka ce baka yadda ɗanka ba ne to sai dai ku je kotu a yi li'ani li'ani shi kadai za a iya yi ka kora ɗin daga gare ta domin mace na iya haihuwa ciki yana da wata nawa yana da wata shida na'am mace na iya haihuwa ciki yana da wata bakwai sai a ce bakwai ni ko ɗan bakwai ko wata takwas a mace bata cika haihuwar ciki ya zo da rai ɗan ya zo da rai wata takwas ba mafi yawa mace in ta haifi ɗa cikin wata takwas yaron bai cika zuwa da rai ba me yasa zan gaya muku idan ya kai wata tara dama shi da normal sannan aka san mata suna haihuwa me yasa yawanci jariri yake zuwa ba da rai ba in an haifo shi wata takwas malamai suka ce daga lokacin da ciki ya kai wata bakwai to jaririn zai fara ƙoƙarin ya fasa mahaifa ya fito to zai fara ɗauki baraɗi da mahaifa ya rinka kai wa mahaifa naushi yana kai kafa yana kai boxing yana yana shura kafa yana so ya fasa ya fito idan ya buga ya buga wata guda ya gagara to sai rubuta kaddara to wannan gwagwarmayar da ya yi za ta sa ya rashin lafiya ya jinya wannan rashin lafiyar ita ce zai yi a wata na takwas saboda ka in za a haifo shi yana wata takwas bai da ƙarfi saboda ya yi wata guda yana gwagwarmaya sanda yake wata bakwai to yana cikin jinya shi yasa da wahala ya ne a haifo shi da rai idan ya gama jinya a wata na takwas wata na tara ya sake rigenin lafiya ya rigenin ƙarfinsa daga nan kuma sai ci gaba da ɗauki ba daɗi da mahaifa in Allah ya bashi sa'a in ya daushe ta push sai ya fasa sai to duk wanda aka haifa kamin ya kai wata tara to mahaifa ta tauye wasu kwanaki ya zama wa mata gizul arham wanda kuma ya haura wata tara ya zama wa mata zan har zuwa wani lokaci Allah shi ya sani ciki na iya shekara ɗaya cif yana iya shekara biyu yana iya shekara uku kai ciki yana iya shekara hudu kamin a haife shi ibnu sirin yana darasi a masallaci ɗalibai sun kewaye shi sai ga wani mutum makwabcinsa ne ya shigo masallaci yana shigowa ya ce ana gafar malam ka taimaka kai min addu'a ina cikin jarabawa ibnu sirin ya ce me faru ya ce matata tana da ciki yau shekara hudu ba ta haihu ba kamun addu'a ta haihu to malamin sunna in ka zo ka ce masa ma addu'a zai maka amma ka ya maka kai ma sai ya karfafa ka karin kai ya gwada maka in kai kai ma Allah zai karba sabani malamin bid'a shi malamin bid'a ba zai gwada maka kai addu'a ba fa kai dai kawo kudi shi ya maka shi shi ne director protocol na Allah duk wani fayil na addu'a dole biyo ta ofishinsa ya murkushe wani abu kamin ya wuce wajen Allah ka ji barawo Allah ka gafarta mana yana fada Ibn sirin sai ibnu sirin ya ce mata to kai wa ya ga maka in kai addu'ar Allah ba zai karba ba kaji malamin sunna yace Allah gafarta mana ina iyalai na suna yi amma a taimaka min da addu'a ibnu sirin ce, to dubu daga hannu mai addu'a albarkacin addu'ar wani cikin mun nan Allah zai karba sai aka daga hannu sai fara addu'a yana Allahumma hazihi al-mar'a in ka na fi baɗin hare ya Allah wannan matar idan iska ne a cikinta Allah ka fidda iska idan jinjira mace ce a cikin ya Allah ka fiddo da ita kamin ta fito kuma ka mai da ita namiji a haiho yaro namiji domin kana shafi abin da ka ga dama ka tabbatar da abin da ka ga dama don lauhul mahfuzin taka ce ba ta wani bacci ibn sirin yana addu'a mutane ba suna cewa amin kamin a sauke hannu sai ga an aiko daga gidan wannan mutumin ana kiran shi ya shiga da gudu sai ga shi ya fito da jariri sabon haihuwa a cikin jini har Allah ya karɓi addu'a matar ta haihu shekara hudu ba ta haihu ya shigo da murna ya mika ibnu sirin ya ce ana gafarta ga gashi a masa addu'a da ibnu sirin ya karbe shi jariri sai dan yi murmushi sai aka ga jaririn har ya fitar da gaba ɗaya a ciki da za a ko ta kafar kaza sai ya fara gurgura kenan wannan jariri shekara nawa a ciki shekara hudu sannan aka haife shi shi yasa imamu malik da aka ce masa aisha radiyallahu anha ta ce ciki jariri baya wuce shekara biyu a ciki sai ce aisha ta ba da labarin abin da ta gani a zamaninta ne a zamaninta ba taba gani wanda ya wuce shekara biyu ba amma mu a zamanin mu mun ga waɗanda suke wuce shekara biyu ya ce ga na matarsa in ta ɗau ciki sai ta yi shekara hudu take haihuwa ta haifi 'ya'ya uku a shekara goma sha biyu to wanda ya wuce ya zama mai wa matar da fasara ta uku da malamai suke wa ayar shi ne mata gizul arham jaririn da aka haifo da tawayar gaba ko yatsun kafarsa hudu maimakon biyar ko yatsun hannunsa uku maimakon biyar ko na abu mai kama da haka wannan sai a ce mata gizul arham wa matar dad shi ne a haifi jariri da cindo maimakon yatsu hudu ya zama yana da yatsu guda nawa shida to nan sai a ce wa mata zat to kowanne ma dai a ciki Allah ya ce wa kullu shay'in inda hu bi qida duk abin da ka gani sai da Allah ya kaddara shi kamin ya faru in Allah ya kaddara ba zai faru ba in Allah bai kaddara ba kenan wannan abin da yake nuna mana ayar ita ma ta tabbatar da kaddara abin da nake so na nuna mana shine waɗannan rukunai na imani guda shida da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa mala'ika jibril a cikin wancan hadisi to alqur'ani mai girma ya zo da su Allah ta'ala ya samu dace na'am abu na farko shine imani da Allah me ake nufi da imani da Allah wannan shine abin da malaman bid'a suka yi su bar mutane su gane domin suka gane menene imani da Allah jama'a suka gane waye Allah to zancen kuma ka zo ka dabbare su ba zai yiwu ba zancen ka ba su tsoro ba zai yiwu ba ah na san Allah ke rayawa Allah ke kashewa za ka zo kana mun muzurai ka tofa min yawu zan mutu zai yiwu za ka zo da wani dogon carbi kamar hanjin akuya kana muzurai kana to dan ladi tun da dai ka ja da mu to billahi ladi. za ka gani wane ne sai na share iliminka ko in sace karatunka ko yanzu akwai wani malamin bidiya da zai zai mun barazana ya ce kabiru gobe tun da baka jin magana na san maganinka wannan ƙura'anin da kake takama da shi zan sace aya ɗaya ba za ta iya zuwa ba ba sai in falle shi da mari ba in ce in ka fasa Allah ya tsine maka albarka ya zara rama akwai wanda zai ma barazana zai kwashe ma tilawa kai malamin bidiyo amma ya daina mutane kawai rikin tirin ɗan duniya ka zo kana muzuru in ji ta kai kwashe ilimin ka gaba da in in ka kwashe sai ka kai na za ka zo ka bambara za ka ce za ka gani wai makaho ya ba wani haushi wani mutumin zai makaho barazana ya ce da mu ka ja to za ka gani makaho ya ce alhamdulillah ani dama abin da nake nema kenan mai makaho yake nema to wai za a bar barazana ka ce zai gani shi alhamdulillah bukata ta biya baka zama mai imani da Allah ba abu na farko sai ka da cewa lalle akwai Allah akwai wanda aqida su ba su da akwai Allah ba yan ne ta su ba su ma yarda da Allah ba shi yasa America a wata makaranta wani malami yana so ya batar da yara ya koya musu ba Allah wai yana karantar da suna abu da ake cewa five sensory organs. yara eh ana gane abu akwai shi ko babu shi ta hanyoyi guda biyar hanya ta farko ya zama zaka gan shi da idanka to ya zama akwai shi in ba za ka gan shi ba ka ji motsinsa da kunne ko karasa in ba wannan to ka iya sinsina shi da hancinka in ba wannan ya zama za ka iya lasa shi da harshe ka ji ɗanɗanonsa in wannan ba zai yi bai zama za ka yi filin ɗin shi kamar da iska take hurawa kana jinta a jikinka ana ganin Allah yara suka ce a ana sunsuna shi a ana lasawa a ana jin motsinsa a ana kaza a yace to ba Allah ka ji mugu zai batar da yayan mutane ashe akwai wani yaro dan ahlus sunna ya shawo qur'ani da sunna tun daga nonon uwar shi yace akwai mai tambaya yaro ya daga hannu sai mai tambayar ke ce ina so abin dama in fito daga waje domin ne bayani sosai malam ya ce no problem you can come forward yanzu yaro ya zo ya tsaya gaban allo ya ce sa i want to make a demonstration ya ce no problem ya kalli yara ya ce yara e kuna ganin malam suka ce muna ganin shi ce to malam yana nan kuna ganin suit da malam ya sa suka ce e to malam ya sa suit kuna ganin takalman da malam ya sa aka ce eh muna gani to malam ya sa takalmi malami sai girgiza kai yake yana wonderful wonder great great kuna ganin kwalashe da malam ya saka yara suka ce eh to malam ya sa kwalashe kuna ganin necktie da malam ya saka kwarai malam sai girgiza kai yake yaro ya gane karatu ya ce to yara kuna ganin hankalin malam yara suka ce a ba ma ganin hankalin malam za ku iya lasa hankalin malam da harshe suka ce a za ku iya sunsunawa ku ji ƙanshinsa ko warinsa aka ce a za ku saurara da kunne ku ji motsin hankalinsa aka ce a ya ce kuna jin hankalin malam yana taɓa ku aka ce a ce to malam bai da hankali malam ya kalli yaro ya ce what yaro ya ce nuna mana hankalinka San sai malami ya fusata ya je kai saurara yaro ba na son renin wayo da rashin kunya ko kana ganin hankali na ko baka ganin hankali na hankali na yana nan daram ina da shi yaro ya kalle shi ya ce to kai ma ala gafarta malam ko kana ganin Allah ko baka ganin Allah Allah yana nan daram duk abin da ya shuka yaron ya rushe shi a lokaci daya to imani da Allah dole ka yadda cewa akwai Allah dole ka yadda da wannan sannan imani da Allah dole ka yadda ayyukan da Allah yake shi ke yin ayyukan wake saukar da ruwan sama Allah wake ba da arziki Allah wake talautawa Allah wake ba da mulki Allah wake kwacewa Allah wake ba da haihuwa Allah wake ba da lafiya Allah wake hasko rana Allah wake kawo dare Allah ya kawo wata da taurari Allah matar da ka aura waye halice ta Allah ɗanka waye halice shi Allah kazar da ka cinye kazar waye ta Allah kwan kaji da ka kwashe na wane ne Mangoran da ka shanye waye halice mangoran? dole ka yi da wani duk wani shehu da ya ce ai mu muka baka arziki ƙarya yake in wani shehu ya ce ai mu ne muka ma addu'a ka samu mulki ƙarya yake ah to yanzu da Allah idan shehu yana da addu'a da zai yi mutum ya zama shugaban kasar ghana dalawa zai yi wa addu'a kai zai yi wa ko kansa wa'annan nan da kan kudin tsiya a gidan suna da ɗaurin aure ba ana waso goro da su shi ne zai mai da kai shugaban kasar ghana shi ya zama talaka yana daina kokowa da masara hauka yake ya mai da kai mai arziki shi ya zauna talauci kai ka san shi mahaukaci ne shi sai ta ai mu auliya na Allah ba mu da bukatar kuɗi duniya ba ta cikin ajandar mu duniya da dai shehu yana da yaya ko bai da yaya suna son kuɗi ko ba sa son kuɗi da kai da yayansa wanne shehu ya fi so to sannan ma addu'a kai kuɗi bai yi wa ba wannan akwai renin wayo wannan ya rena ma hankali bari ku ji amfanin aƙida bari ku ji amfanin aƙida shehunai abinda suke yi da wa'annan waliyan marasa rajista za su yi barazana ne su faɗa su sha to idan suka yi sa'a abin ya zo daidai da dama ko ta kaddara da Allah ya kaddara za ta same ka ba da ita ba amma suka bantaro da ta sami kasa ce ai dama mun riga mun faɗa duk wanda ya ce zai ja da mu to dole ne dama mun faɗa gashi kuma ta tabbata ya shiga masifa ai ai ai kuma dama ƙarya yake ya ce ba matsala za ka yi arziki tunda kana mana biyayya sai ya sa a maganar tashi ta yi daidai da dama Allah ya kaddara za ka yi arziki sai kai me sai kai arziki su ta aida ma mun faɗa ai tuntun muka hango dama ai mu kamin abu ya matsa kusa mun hango shi tun daga nesa yaro ko ya hau tudu ka ji barawo ƙarya yake ƙarya yake san da ya faɗa ba abin da ya sani ga alarama an gaice mu wani wa'azi a wani gari wara garin yana cikin jihar kebbi amma doguwar tafiya za ka yi daga kebi kamin ka je garin wani matashi ne da ɗan bol ne ya samo kuɗi da ya dawo kuma sai koma addini hajjama addini yake gina masallatai aikace aikace na addini ya gina sabon gida ya gaice mu ne da alarama mu je masa walima ya fahimci sunna ya sha sunna ta ratsa shi akwai wani shehu a garin shi wannan shehun ba shi ba matar shi ma tana raba aljanna wai ita ma sunanta sayyada wai matar ya ba da wata ya kawo budurwa ya samu kawai tsara iyayenta da ya aure ta yace na nada ke sayyada ke ma aljanna kanana kanana duk zaki raba firdausi ne dai sai an zo wajena ne zan bada kuna jin karatu ya kira yaron da yace kare kuskura in ya kuskure gaito mu muka zo muka yi waje, kan gaito wannan fitinan na malamin na gwamnati to duk bala'in da ya shafe ka dawo ya ce ana gamar kamala wannan an wuce wurin a riga an gaito shi sai malamin ya bada sanarwa ya ce inda yana da rai ba za mu shiga garin mai waje ba gane ramma wallahi sai da ka zo sura kwana uku za mu je garin komai an shirya sai wasu aikace aikace na kungiya suka taso shugabanni suka ce ba inda za mu je mu tsaya wa'in aikace aikace na shi ana ma ka buga ka gaya musu an daga wa'azi ya ce kai za a samu matsala Shehu nan ya riga ya yi baki na ce sai mun san ƙarya yake kuma mun san menene ya taso a nan wani aiki ne na alheri za sai aka buga waya ga musu cewa to wa'azi an daga malam bare samu damar zuwa ba to sai haba shehu ya riga ya ce dan gobe da ba zai shigo ba ya za ya shigo ai shehu in yi magana yankan wuka an gama ai sai aka ƙara imani da shehu muka sake ba su wata rana sai da muka taho har mun kusa mu kawo garin Mu yi wa'azi a wani gari sai shugaban kungiya ya bugo waya cewa mu juya mu dawo saboda za a yi taro na bajet din masu tafiya tafsiri kuma ya kamata muna gari an gama shirin wa'azi gaba dai sai aka sake aikowa ba za mu zo ba aka ce ta tabbata ta tabbata shehu kuma sai mu zure yake yana ayyamu in muka faɗa an gama Allah jira yake kai mu faɗa da mun faɗa an to da mu Allah yake harka da mu Allah yake harka anan kasar ƙasar Ghana mana joni kirimi da wai su Allah yake harka ba shi zai baku mamaki ba muka sake ba su rana ta uku har mun je wani gari da ake ciwo ne ta? mun yi wa'azi wace gari za mu wuce garin ai wa'azi kun san me faru an haɗa kayan wa'azi ana ramma ya hau kan mimbari an ce ka kamar duniya za ta shi ya yi kira ya gama an kira ni na hau na ce jawo mun na uku su mu bi hazal baladi mu faro daga nan sai Allah ya kawo wani irin hadari aka goce da ruwan sama taro ya watsi aka ce shehu ya sake yin tsiyar za a labarin tambaye ku in ba ka da imani ba za ka ɗauka shehun nan da gaske yana da tasiri to ƙarshe dai Allah ya kai mu gari mun je mun yi wa'azi mun karya wa shehu kwari to da yake malamin bid'a ya yi isin iri iri kun san me sai ce to dama shi yayi addu'a Allah ya ba yaron arziki tunda ya ja da shi to zai kwace arzikin sai ya tsiya shi wallahi magana kamar wasa yaro mai arziki haka arzikin ya rinka ja baya sai da ya kai matsayin da ten gana siri yana ba shi shawa mutumin da yake kyauta da mota ya kyauta da abubuwa ranar sai shehu ya haɗu da mahaifin yaron yaron bai na nan da ransa har zuwa ganin da ke biya musu da ya haɗu da shi sai ce ka gaya wa ɗanka ya zo ya tuba kamin abin ya tsanani har ya kai ga nasa rayuwarsa ya zo ya tuba mu yafe mashi mu maida masa da arzikinsa in ba haka ba musifa zai fara ganin ka uban sai tsore ta sai zai samu yare ce ka je ka ba da hakuri ya ce wa shehu ya ce ba ƙarya yake yi abin da kaga ya same ni nan Allah ne ya kaddara bai da alaka da shi babu wani abin da ya kawai tanka ne sai abin ya zo daidai da lokacin da Allah ya kawo kaddara waɗanda ba san addini ba sai su ɗauka cewa wai shi ne ba abin da zai iya yi uban ya ce ai umarni nake baka dole ka je ka ba shi hakuri to bai so ya faɗa da wani sai ce to zan je in bashi Uba ya gaya wa malam cewa shehu to yaro zai zo ya tuba shehu ya ce to sai ya zo yaro ya kama hanya je kofar gidan shehu shehu yana cikin gida sai buga wa shehu waya sai shehu ya ɗauka ya ce gani na zo kofar gidanka yana so in ganka ya ce dole dole ka zo ka tuba ko ya ce a ah, ba na zo in tuba ba ne ya ce to me yake tafi da kai ce na zo na jiya maka ƙarya kake ya ce na roƙi Allah duk da imani na zai yi rauni har in ɗauka kana azurtawa ko kana talautawa har in zo in baka haƙuri to Allah ya karɓi raina kamin na kawo gidansa. ya ce kuma idan ka ce kana azurtawa gawa ne kawunka ne kanin mahaifiyarka ne da shi da uwarka uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ga yanan talauci kamar zai kashe shi kamar da shi mai kuɗi a wannan satin ga wani nan gurin ɗan uwanka ne ga wani nan yayanka ne ga wani nan ƙaninka ne ga wani ya kirga masa duk dangin sa yace duk waɗannan ƴan uwanka ne na jini ga sunan nan tsiya tsiya kamar talauci zai kashe su in dai da gaske kana azurtawa ka azurta su mu gani su zama masu guri kamin ka zo ka ce kai ka azurta ni kamin ka zo ka ce ka kwace abin da ka bani ya ce kuma yana tabbatar maka in Allah ya ma tsawon rayuwa kana garin nan kana ji kana gani za ka ga Allah ya dawo min da arziki na jarabawa ce ya ce kuma duk da Allah ya dawo min da arziki na na sake yin mota to ina sanar da kai in Allah ya da mutum da farko da zan banke da motar kai ne Duran da kaji an ce na yi mota to ka daina bin hanya da na ganka sai na ture ka da ibada shehu ya fusata ya kashe waya yanzu yaron ya juya zai koma ina zai koma gida kun san me ya faru kamin ya kai gida sai aka kira shi a waya daga capital na jiha wata kwangila da ya aka rike masa kuɗin miliyoyi da yawa gwamna ya bada approval ya je karbi kudin shi kan ya koma gida har Allah ya bai da shi miliyoniya da Allah barin tambaye ku da a ce ya yi rauni ya zo ya ba shehu haƙuri ne shehu ya ce to ba matsala mun ya fe maka je ka za mu ga yadda za a dawo ma da arzikinka ya kamo hanya kamin ya zo gida sai aka kira shi aka ce ga sa sun fito wa zai ce zai ake da Allah ya gama da Allah yanzu shehu ne Allah sa amma da ya je wa shehu sai ta hamma da gyaran to kamin ya je gida Allah ya dawo masa da arzikinsa yanzu ya san wa ya dawo masa da arziki yaron nan haka Allah ya rinka buɗa masa ƙofofin arziki wallahi sai da ya zama ciyaman da ɗaukar gamban ne ana rama haka ne ya gayyato mu da ana rama muka je muka yi walimar ya zama ciyaman da ɗaukar gamban kun san abin da zai ba ku mamaki hatta babban zakirun garin wannan yaron sai da ya mai da shi halin sunna an zo za a tare mu da ana ma sai shi hadda zakiru zakiru ko ba zakiru bane ya ce ana gafarta wannan zakiru ne amma yanzu na sunna na sunna na sunna na sunna wannan shi ake cewa kayi imani da Allah ba jaraba yar karama ta same ga shikenan ka rude ba yan bida suna cewa ku ai ahlus sunna ba kun ce wai ba addu'a ba zuwa wajen malamai ba ana gafarta mana abin yayi tsanani sai an sa mana hannu sauna kira mani sha-sha-sha in kaga takarai ku ta hota ne. haramun ne wani malami ya ma'addu'a ba haramun ba ne, ba haramun ne ya halatta in ce malami ya ma'addu'a ya yi ne ya halatta idan yana yawa malamin kyakkyawan zato da Allah amma ba ciniki za a yi ba da ce ka kawo 500 ghana cikin, babban aiki za a yi ɗan damfara ne ko da ke za a yanka farin rago mai lankwasassun kahoni ɗan fi wannan ne ko za a yanka kaza mai firingi firingi ko za a yanka shekararren zakara ko za a yanka farar tantabara kyau kaga alhaji yana yawo a kasuwa layin yan tantabara ana alhaji kaza ne yana ina zuwa yana dawa akwai wata kaza da wani matsiyaci siffanta mashi ƙarya ne haramu ne da fara idan kuka ciniki da mutum zai maka addu'a kuma ka biya to idan addu'a ba ta karɓo dole ya biya ka kuɗin to babu kira ne ci gawayi a na roƙe shi mun addu'a bisa ganin dama na kuma na ɗauki sadaka na bashi ko na ba wani wannan ya halatta ba haramun ba yanzu ka roƙi Allah ta hanyoyi da dama ne ita addu'a idan za a yi tawassuli a roƙi Allah to ɗayan uku ake yi abu na farko at-tawassulu bi asma'illahi wa sifatihi kayi tawassuli da sunan Allah da siffofinsa Allah yana da sunaye yana da me siffofi kayi tawassuli da su wannan ya halatta in ilimi kake nema ka kira sunan Allah al-alim ya alimu wane ne alimu Allah ka ce allimni ka ilmantar ne arziki kake nema sunan Allah ne ar razza. ya razzaku urzuquni ya fattahu iftahli ya tawwabu tub alayya ya gafuru igfirli ya rahimu irhamni ka kira sunan Allah ko siffarsa sai ka roƙi Allah kar ko kana neman Allah ya baka kuɗi kai ka zauna ka rike tarbi kana ya razzaku ya razzaku ya razzaku ya razzaku ya razzaku ya razzaku to na ji ya razzaku to da kike so razzaku ya maka ba kai bayani ba ya razzaku ya razzaku ya razzaku akwai wanda ya ce mun yayi kafa miliyan ɗaya amma bai samu ko kobo ba na ce to ai kai ta sani ne baka roƙi me kake so a baka ba ka kira razzaku ya ansa ba ka gaya mai da kake bukata ba ka samu matsala ko ka samu matsala ba ɗaya ke na biyu shine a tawassulu bi a'malis salihah ka yi amfani da ayyuka na kwarai ka yi tawassuli da su shine kai tawassuli bil a'mali salihah ka karanta qur'ani ka ce ya Allah ina kamun kafa da karatun qur'ani nan da ne ka buɗa mun kasuwa da nake ko kai sadaka zuwa ana karɓar tabarru'an malam yake cewa ka ba da sadaka kuma in ka ba da sadaka kai tawassuli da ita ka ce ya Allah wannan sadakar da na bayar ya Allah ina so ka sa ƴaƴana su hada ci alqur'ani ne girma wannan shi ake cewa at-tawassulu bil a'mali salihah ka ji kana san annabi a ranka ibada ce ko ba ibada ba ibada ce ka ji kana san annabi a ranka Allah ka tsine wa duk wanda bai san annabi ka ji kana kaunar manzan Allah a ranka shi ma ibada ne ita ma kana iya tawassuli da ka ce ya Allah dan kaunar da nake yi wa manzan Allah a raina Allah ka biya min bukata kuma Allah zai biya maka saboda ibada ce ka kaunaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kai sadaka ko na aikin alkhairi na uku shine a tawassul bi du'a rajulin salih ya halatta kai tawassuli da addu'a ta mutumin kirki wani wanda kake masa kyakkyawa mutumin kirki ne ka ce ya sa ka cikin addu'a ya maka addu'a wannan ma yi ne ya halatta amma ba irin ta yin bidiya ba wata mata tana gaya mai ta biyo wani malami tana son haihuwa a taimaka mata da addu'a ya ce to to to karamin aiki za a yi ko babban aiki ta ce ana gama samanin ban gane ba ce to idan karamin aiki za a yi to za ki biya naira dubu ishirin amma ɗaɗaya za ki haifa idan babban aiki za a yi za ki biya naira dubu arba'in to za ki haifi yaya biyu ka ji criminal wai yayan masu da su ake in ɗaya dubu ishirin idan guda biyu dubu nawa shi yake ba da haihuwa wa yake ba da haihuwa akwai shehun da ke ba da haihuwa akwai waliyin da ke ba da haihuwa akwai kudubi da ke ba da haihuwa akwai wasu autadu da suke bada haihuwa akwai wasu nujaba'u da suke bada haihuwa akwai wasu asfiya'u da ke bada haihuwa gauti yana bada haihuwa wace bada haihuwa ya kuma yin Allah Allah ramma lillahi lillahi mulku samawati wa ardh babbar magana ya ma yasha

mulkin samai da ƙasa duka na waye na Allah ne Allah ya ce ya khaluqu ma yasha Allah yana halitta abin da ya ga dama halatawa sai Allah ya ce ya habu liman yasha'u inata yana ba da ƴaƴa mata ga wanda ya so in Allah ya ga dama sai ya saka haifi amma duka ƴaƴa ne mata Allah yana ma wannan yana so ka je aljanna da wuri kara bata ma lokaci a hisabi haihuwar ƴaƴa mata na daga abin da ke kai mutum aljanna annabi muhammad yace duk wanda ko wacce ta haifi 'ya'ya mata guda uku kai ko guda biyu ka kyautata musu har ka aurar da su baka fifita 'ya'yanka maza a kansu ba idan kiyama ta yi ko mala'iku sun fara dukan ka za su kai ka wuta ‘ya'ya matan nan za su je wajen Allah su nemi cetonka Allah ya ba su su kama hannunka su kai ka aljanna shi yasa ima ce shi yasa ka fara ambaton mata a wajen haihuwa kamar a haifi ambaci miji? amma mun jahilai sun zo sun samu mutsan haihuwar yaya mata da an ce mai ta haifa ka ce mace a ce to an kuma wai an kuma mace ta haifi mace da tsabata garci wai in za a haifi yaya mata wai ba za su yi kuɗi ba za ka yi ta shan wahala ba wanda zai taimake ka ya gaya maka ƴaƴa mata nawa suke arziki suka rike yayin ƴaƴa maza nawa da su da uban aka yi haihuwar guzuma ya kwance uwa kwance ya gaya maka na san mutumin da ya haifi ƴaƴa maza da yawa amma ƴaƴan matansa suka rike shi ya musu tarbiyya wannan ya zo ya aure ɗaya daga ciki ya ji daɗin zama da ita wallahi ran nan yaron nan ya zo ya samu uban yace baba ina so ka raka da wani wuri tsoho da sa a hannu yace to mun je dana aka shiga mota aka zaga a da aka je ta anguwa GRA yan je wani katafaren gida yace baba gida na gida na ce ka zo ka samu albarka yace to mu shiga yaro duk wanda gida kai kai aka rinka yawo da shi a gidan department department nan wajen baki ne nan wajen hajiya ta ɗaya nan hajiya ta biyu nan hajiya ta uku nan hajiya ta hudu nan baƙi mata nan wajen yara nan yan wanke-wanke da kunna wutar lantarki da kashewa nan yan aka zo department din mai gida nan ga ɓangaren sa ga bangaren baƙi ga da fijo sai annabi yake wata mai sai da gaba gaba da yace baba ka san wani gina wannan gidan yace a yace kai na gina ya ce ga makullan gidan ya ce yaro ne ka gina wannan gida ya ce baba wallahi ban biya ka ba yarka ina jin daɗi zama da ita saboda tarbiyya da kamata wannan ba komi ba da na wasu don Allah ka rinka mana addu'a ne da ita Allah ya ƙara danƙon zumunta ya mana albarka da tijo ce amin ya ce babu mu je ta umar da kai gida da tijo ce mm, mm, ni dai tun da na zo na riga na zo amma dai su ta gidan gobe ka je ka gaya musu duk wanda ta shirya ta ta same da ala amma ni tunda na shigo na shigo kira waye gaya maka cewa haihuwar ya mace masifa ce rahama ce balle ma maza yanzu da ya yi aure ya manta da kai ta sai ke yana yin aure ya manta da uwarsa balle dan boko ba haushe je da ka dan boko ƙara ka haifa masa mata saboda dan boko ubansa wahala yake ci uban matarsa ya fi uban shi uwan matarsa ta fi uwar shi ga su nan muna gani a najeriya jiya abuja ka gani jiya abuja ka gani akwai wanda suna zaune da uwar abuja matar ta ce sam ita ba za ta zauna da uwar ba uwar shi ba ya to ni inda gaskiya ba zan iya zama da ita ba da ƙananan shekaru na ta sa hawan jini na ne jinan da zai ba zai yi ba in ka ya za a yi da ita ta mai da ita kawai mana dama abuja wajen zaman tsofaffi irin su inda ne in ba da karamba da mai inda za ta yi a nan garin a tattara ta a mai da ita wajen jikokinta a ga shi sa kuma sakarai ne ya ce to shi ke shi ne je samuwa inna Allah ya gani na iya bakin kokari na to amma hajiya ta ce bata yadda ba sau na kira mani shashasha kawai da shi wasu mai da kawai yana mai da ita kawai mata sai ta sa aka gyara inda wata ke zaune block din aka canja tile aka canja tarazo aka sake kayan banɗaki aka canja tenti aka canja carpet aka canja air condition aka sa split aka canja kujeru aka sa abin nan 3 sita, 1 sita, 2 sita, dubai kujeru aka kawo katifa mai sifirin aka kawo bargo kafi amarya laushi aka kawo komai aka canza sai ta ɗauko wata daga kawai sai ta kawo uwar wuri. yanzu idan zai je ofis ya zo ya gaida uwar matarsa kamin ya wuce uwarsa kuma tana kawai wai har yanzu bai gane shi da wuta ne ni abin da shi bata mu a harkar ma gaba da yake wai haka jira yake himu zo mun ce masa shi dan wuta ne tukunna Ya'ya ku nemi masu albarka karka zai ka makale ya Allah dai namiji namiji sai ka fi dan boko haram shi ma ba namiji ba ne ko ga ko dan shi a rika zuwa maka da bakar hula ka shiga bala'i na bi Allah ya baka mai albarka namiji ko mace mai albarka ake wa ya habu liman yasha'u dhukur Allah kuma yana bada ƴaƴa maza ga wanda yake so inji Allah aw yuzawwijuhum dhukurana wa inatha ko ya maka mis ya haɗa maka maza da mata kamar yadda yawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Allah ya bashi ƴaƴa maza ya bashi ƴaƴa ne ya bashi ƴaƴa mata to dole ka yadda wannan duka aikin Allah ne wannan shi zai sa ka gane ba wanda ka bauta wa sai Allah sai ka kaɗai ta Allah maɗaushin sarki da bauta to wannan shi ake ka yi imani da wa da Allah amma ka ce yi imani da Allah ga kada wuta katuwar laya in aka ce wannan layar fa ka ce saboda tsaro tsaron ne wani matashi ahlus sunna sun shiga mota da wani dattijo motar haya a tasha ana cikin gudu mota ta kwace ta shiga daji ai aka rinka addu'a masu hasbunan Allah wa ni'mal wakilu suna yi masu menene wani yaran sama mai zai kamo a tahiyatu lillahi to ai dai yayi kokari ko bai kokari ba ya ma ba ta yi can Allah ya taimaka mota ta tsaya mota tana tsaya ya ce alhamdulillah Allah mun gode maka Allah mun gode maka wani tsoho dan bid'a yana zaune kusa da shi kawai hada fuska da sai ba ya kai yaro zo mafita wuce suka fito daga cikin mota suka koma gefe ya ce yaro man kaza na ji sai wani godiyar Allah kake wai Allah ya tsare mu ya ce wa zai maka haka mota ta tsaya Kisa ake cewa kullum ku tashi tsaye ko gagara gane sai zura hannu a jiwo sai dauko ta kwallon gaggiyar laya ya ce ka ganta ko hanci ba ta da shi matakar tana nan babu abin da zai faru yanzu zana wanda Allah sana da Allah na sama da Allah salaya wane ya dogara da shi da laya aka ce dogara ko ya dogara da Allah ana rama قالت لهم رسلهم قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى أنا لما كما بايا وقال الذين كفروا لرسلهم وقال الذين كفروا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا أها قالت لهم رسلهم إنهم إلا بشر مثلكم يوا إذا بشر ما ولكن الله يمن على من يشاء من عبادي يا إذا قريب على الله فليتوكل المؤمنون kenan gawa ake dogaro ga Allah ko ga wani Allah to daga sanda ka ɗauki dogaranka ka ɗora ga wurin Allah ka zama Allah ka guda biyu baka san ma'ana an na billahi ba kai ba laya ko guru ba ko ɗan adam ka dogara da shi don ka dogara ga alhaji sai mutu sai ka ko ba zai mutu ba shi yasa Allah ce in zaka dogara wa tawakkal ala alhayy wa tawakkal ala alhayy alladhi la Allah ce za ka ce zaka dogara ka dogara ga raye wanda bai mutuwa wane ne raye wanda bai mutuwa kar ka dogara ga sarkin garin ku in ka dogara ga sarkin ku ma sai ka samu matsala to sai tafiya ta kai ka Najeriya ka shiga matsala ya zaka yi can ma zai taimake ka ko sai ka je China ka shiga rikici ko shugaban kasar Ghana zai karbo ka saboda ba ƙasarsa ba ce to Allah ba duk duniya akwai yadda ba kasan shi ba akwai yadda ba zai iya operation ba shi yasa Allah ya ce rabbul mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa mashriqi wal maghribi la ilaha illa huwa aha khizhu wakila Allah ya ce rabbul mashriqi wal maghribi ubangijin mafuda rana da mafada rana la ilaha illa huwa abun bauta da gaskiya sai shi in kana neman wanda za ka dogara da shi to fattakin su wakila ka rike shi abu dogaro shi kare akwai wani mai masauki na a najeriya in naje wa'azi da maturu shi yake saukar da ni ranar sai nake tambayar sa ya kai ka gane sunna ya ce ana gafar malam kamun tambayar da ya kamata in baka labari ya ce da ni direba da shi me direba ne mota ke da tukawa ina daukan fasinja yace sai yan sanda suka rika matsa mana hanya lamba a hanya duk inda muka je su tare mu sai mun bada kuɗi sai mun bada rashawa kai ran sai aka ban shawara cewa je ya samu wani malami ya mun aiki da ba dan sanda da zai ƙara tare ni yace na je aka kai da wajen wani babban malami dan cewa cewa malamin ya ce akwai aikin da za a yi in an maka wannan aiki ba da ƙara tara motar ba amma a je a siyo katuwar kinkiya kinkiya katuwa a yanka ta kamin a yanka tinkiyar a sa layar ya ɗauko ta layar ce ga wannan layar a sa a cikin bakin tinkiyar sai a matsa bakin tinkiyar sai a yanka ta to wannan tinkiya yadda bata iya kuka ba ka yanka ta to ba mai iya maka magana in na ga hanya na ce ala gabar ta malam da ka a samu matsala rike layar bari kawo maka tinkiyar kai da kanka ka a samu kuskure Ya ce ka yi aiki da hankali ka yi aiki da hankali ya ce na samu rubin da ya tunkiya na so na kai mashi washe gari na je ɗauko na ya bada an gama komai sai a ruba ya ce yanzu na yi launi daga dama sun zan tafi gashiwa har na fito na suna na manta laya na koma na ɗauko ta na sa aljihu ya ce tun da na ɗauko fatin da hannun isa garin da zan je ba har ɗan sanda ko dai a hanya ba na ce laya tana aiki kai da da yana shan wahalar banza kaga aikin laya ya ce zuna je na aje fasinja kawai sai ga 'yan sanda guda biyu sun zo a kan mashin waye mai wannan motar na ce ne aka ce ka zo ana neman ka police station na ce laifin mai nai suka ce an kaje can sai a gaya maka ka tambaye su mu kawai shi aka yi mata hudar ya ce na ɗau buta zan je yi fitsari na fasa fitsari na aje buta ɗaya goya ne akan mashin ɗaya ya hawo mashin ɗin a taba a biyu mu muna isowa ɗan sandan da muka samu a kanta sai wannan wai da aka ce mishi ya zo ma wai cewa ya wai sai amar bayanin mene aka ce wai wannan ya yi wa hukuma da shi hankali bai san hukuma ba aka ce a sa shi a bayan sayar aka cire mai takalmi aka cire mai hula aka cire mai babbar rigar daga shi sai zingire ke jirar wando aka tura shi a sai aka kulle yace bai taɓa shiga sai yara nan ba yace ma Allah ya aljihun gajeren wanda ya sata yace duk tibi sai ya lalo ba jira idan dai tana Abokan abokansa direbobi suka zo aka rinka bada kuɗi da kira aka karbo shi yace wallahi ina barin wurin ina shan kura ta farko da ciro layar yace Allah ya tsine miki albarka dai jifa da nace daga yanzu izalar ma mai zafi zafin irin ta suka biro gwande yace daga ranar da zama da izalar an gane me ake so ka imani da Allah to bayan ka imani da Allah kuma sai ka imani da mala'ikun Allah dole ka yi don mala'iku akwai su kuma halitta ne na Allah ko ba ta saba wa Allah wasu Allah ya faɗa mana sunansu wasu bai gaya mana sunansu ba kamar jibrilu da mika'ila ƙur'ani ya faɗa mana sunansu Allah yake me man kana aya inda Allah ya faɗi jibrilu da mika'ilu ورسله وجبريل وميكائيل وإن الله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل وإن الله عدو للكافرين التكبير kun sai kwakwaro alarmomi kamar kwamfuta ne sai ta yi browsing so ya yi browsing and browsing and browsing ya karshe sai samu ayar ayar an ambaci jibril an ambaci wa mika'il ba su kadai ƙur'ani ya ambata ba akwai malakul maut shi ma Allah ya ambaci sunan shi qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un kun ga anan Allah ya ambaci malakul maut qur'ani ya ambace shi akwai malik mai tsaron wuta shi ma wala ya malikul qad alaina rabbuk qala innakum makithun nan ba an ambaci malik akwai mala'iku kaɗan da qur'ani ya ambace su saura bai ambaci sunayensu ba amma dole mai imani da mala'ikun Allah gaba ɗayan su to su imani da mala'iku babu matsala su? sai imani da annabawa imani da wa annabawa annabawan Allah suna da yawa akwai waɗanda Allah ma bai ba kowa labarin su ba akwai waɗanda Allah ya ne ya ba da labarin su a cikin alkur'ani mai girma akwai waɗanda Allah maɗaukin sarki ya ambace su ala ramma a cikin suratul an'am Allah ya ambaci guda goma sha takwas a jere ya ce wa tilka hujjatuna wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumi narfa'u darajati man nasha aha inna rabbaka hakimun alim mun ji annabi ibrahim wa wahabna

akwai saura akwai saura sai aka ce alal alamin kun ga nan Allah sai da kirga mana guda nawa guda goma sha takwas ba su ba bane a wata sura sai ambaci annabi adam wa qulna ya adam suna an wa zawjuka wa qulna اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما kun ga anan sai Allah ya bace annabi wa annabi Adam akwai annabi Idris ba ambace shi a can ba Qur'ani a suratu ce wazkur fil kitabi wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya Allah rama akwai zulkifil shi ma ba ambace shi a wancan jerin ba amma Allah ya ambace shi a cikin suratul yi. wa isma'il wa kur ibadana ibrahima wa is واذكر واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل to ai jagorar su ma gaba ɗaya ba ambace shi a wancan sarku ba Muhammadu Rasulullah huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu ala din kulli sai Allah ce wa kafa billahi shahidan Muhammadu Rasulullah da annabawan da aka ambata da wanda ba ambata ba dole kai imani da su amma sai dai waye za ka yi koyi da shi shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda Allah shine wanda ya aiko manzansa da shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya in kana neman shari'a to tafi can in kana neman addini na gaskiya to tafi can domin Allah ya fifita shi akan dukan addinai tana yi wata ce ina shaida Allah ya ce wa kafa billahi shahida Allah da kansa shine shaida da Qur'ani ya tsaya nan da mun samu matsala da so sai wani wani wani ya rike cirbi ya ce shine dan aikan sai Allah ya fito karara ya gaya mana wane ne shine wa Muhammadur Rasulullah to ku saurara ku akwai wata laya da ya kamata mu dan farke a nan annabawa Allah yana ba su mu'jiza to akwai waliyai su ma suna karama to wajen karama nan fa ana iya shege akwai waliyai marasa rijinsa da za su kambato maka karamar da ƙarya suke ba karama gaskiya ba ya kamata ku san menene bambanci tsakanin mu'jiza da mai da karama ita mu'jiza annabi ne ke nuna mu'jiza karama fa salihan bayi da sauran waliyan Allah na kololo a cikin su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sahabbai Allah ya bayyana da karamomi masu yawa a cikin su tabi'ai Allah ya bayyana da karamomi masu yawa a cikin su ba lokaci da ko guda goma mun gaya mu? Allah ya bayyana karamomi da yawa a cikin su to amma kun san bambanci tsakanin mu'jiza da karama ita mu'jiza annabi na iya cewa ku zo in nuna muku mu'jiza amma ban da karama wali ba zai ce ku zo in nuna muku karama ba da kaji mutum ya ce zo in nuna muku dan fara ne ba wali ba ne shaki ne saboda sanda Allah yake bayyanar da karama a wajen wali shi ma bai san karama za ta bayyana ba sai ga ta bayyana ita ba a takara da ita ba a cewa ku zo ku ga karama ƙarya ne sannan duk karama da wali zai bayyanar dole ta zo ba ta ci karo da ƙur'ani da hadisi ba in ta ci karo da ƙur'ani da hadisi ba karama ba ce menene tsafi kana tare da katon masihirci ka ɗauka me. shi yasa ko islam ya ce in kaga mutum yana tashi a sama karka ce ga wali in ba sa ba ga matsafi in kaga mutum ya taka ruwa bai nutse ba karka ce ga wali jira a ah? kwanan an faɗi wani wali wai dan nasu wali ko ku ji labarin shi ba eh, wali dan nasiru wai yana da muridi sai ya ce wa muridin an zo za a tsallake ruwa ya ce to kai muridi eh to ni zan kira Allah kai kuma ka kira ni kenan kai muridi ni ne ka ka kira ni ni kuma in kira Allah na gaba muridi ya ce to sai shi waɗanda su da ce ya Allah sai muridi ya ce ya shehu ɗan nasiru kawai sai suka fara takarwa ba su nutse ba wai sai shi ɗan ya zo ya samu muridi ya ce kai baka da hankali shi yana kiran Allah kai kana kiran sunan shi kai baka kira Allah mana da Allah da shedan da muridin da wafi sanin Allah da shedan da wali ɗan nasiru wafi sanin Allah wai to sai muridi ya ce to wai na cewa ya Allah sai nitse wai shehu ya wuya bai ganshi ba sai da ya lalubo shi karkashin teku kame wani kifi ya haɗe shi sai ce kai aka yi haka ya ce wani ne ya zo ya ce mu wani ma in kira Allah yake shaidan ne kai baka kai ka kira Allah ba sai dai ka kira ni matsayinka bai kai ba ni za ka kira ma'ana saboda ni ne ka wai wannan karama ce hauka ne akwai wani shehu wai shi ma ya nuna karama wai suna zaune a majalisa kawai sai aka ga wani abu da ba a gane menene ba mai haske ya faɗo ya yi wani motsi sai ya bata sai aka ce shehu wai menene ya faru sai sai Allah sarki wani mala'ika ne wa Allah laifi ya yi bambara ma ya sha tafi karfin cikinsa to sai Allah ya fusata zai mai azaba sai mala'iku suka ba shi shawara ba wanda zai iya ba Allah haƙuri Allah ya haƙura sai ni to shine ya gangaro da gudu ya zo ne mai taimako to amma dai ba matsala mun cewa Allah a bar maganar kuma ya amince yanzu magana ta mu yanzu Allah wannan wali ne ko dan iska ne wai kuma wai sai ga wani wali wai shi saboda tsabar karama wai da yawa Allah sujada bai dago ba sai da aka shekara daya kenan shekara nawa ya baya sallah wai har kura ta rufe bayansa aka yi ruwan sama har ciyawa ta fito a bayan duk yana nan ya yi sujada bai dago ba wannan wali ne ko dan banza ne wai akwai wani wali shi ma wai da ya mutu sai wani ya mafarki ga ruwa can zai ci kabarinsa shehu amadul bakka'i kenan wai aka je da gudu aka aka aka tona kabarin wai sai aka samu wai shi shekarar sa arba'in bai taɓa rasa kabara ikama a masallaci jam'i ba ran da ya zo ya samu har an yi kabbara harama an fara karatun fatiha wai ya ta kuka saboda kuka har ya mutu to wai da aka binne shi bayan tsawon shekaru sai wani ya wali ya mafarki ga ruwa nan zai ci kabarin sai aka je aka tona kabarin wai sai aka samu har yanzu yana na cikin kabarin ma yana kuka bai daina ba wai hawayen da ke zubowa a idanun shi har ciyawa ta fito tun daga bakin kabarin har zuwa bakin teku saboda hawayensa da yake zuwa bayan an dinne shi wannan iskanci shehu malami tumasu ne wai ya tsinki dumbujan dabino sai ce wannan shehu tijjani yin lafi abin kamata ya ci wai sai ya je hutun daga garin su tafiya kwana arba'in amma dabinon ya faɗo gaban shehu ya ɗauka ya ce kyauta hadiya daga shehu ta ne wannan karama ce ko da fara ce to balle babban shehu malami abu ɗalibin maki shehu abu ɗalibin maki wai shi saboda tsabar karama shi karama sauri Allah ya bashi saboda tsabar karama wai ya taɓa yin taku ɗaya ya tsallake duniya na ce to da ya tsallake duniya sai ya je ina wala karaba ce to don gudun za mu dakata ko ga wasu manyan dakarun suna sun kasa su tsare a sun dan ya mana ne mu tashi saboda akwai aiki a gaba Allah ya muku albarka eh ko da yake matasa sun ce sai gari ya waye kun shirya a ci gaba da caji har safe a ta na irfajar wanda ya shirya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ana rama kaga wani goro ce har yake karawa Allahu akbar wato tun da shi goro ne bai da mata ya tawazi har safe a ba gaskiya yan maulidi ne suke kaiwa safe mu muna tashi allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum الله الله أكبر الله أكبر وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا